To kamar yadda muka yi muku bayani a lakcocin mu na baya muka ce muku akwai abubuwan da muke kira da cytoskeletons wanda suka hada da su microtubules, microfilament wanda su ne suke da alhakin tafiyar da sauran organs a cikin ƙwayar halitta da kuma abubuwan da suke cikin bangon ƙwayar halitta su ma su dinga yawo da su a cikin bangon ƙwayar halitta. To yanzu za mu magana ne akan microfilament din tunda tana taimakawa ne wajen tafiyar taimakawa wajen mummotsa proteins da suke a jikin bangon kwayar halittar su dinga zagayawa a jikin bangon kwayar halittar to kun ga misali wannan abin da za a ɗaga ɗigon baki misali a nan shine microfilament da take taimakawa wajen motsa wannan protein din a cikin bangon kwayar halittar nan da na zana da jajayen abubuwa wanda shine kamar suna da lipid da muka yi bayani a baya to kuma nan gurin inda babu komai kuma kamar ruwan da shi ma mun yi bayani a lakcocinmu na baya kamar ruwan da yake cikin kwayar halitta ne wanda muke kira da cytoplasm to da ruwan da yake cikin kwayar halitta wato cytoplasm da wa'annan microfilament din da suke taimakawa don mammotsa sinadaran protein da suke bangon ƙwayar halitta da shi kansa protein din da yake jikin bangon kwayar halittar su ukun nan sukan dan haɗa wani ɗan zumbutu to wani ɗan zumbutun shine muke kira da microvilli mazo ɗan zumbutun yawanci muna samun su ne a ƙwayoyin halitta waɗanda su shine su dinga fitar da wani ruwa ko wani sinadari wato secretory cells ko kuma wanda suke absorptive wanda su aikin su zuƙi ruwa ko su zuƙi wani sinadari kamar irin ƙwayoyin halittar da suke jikin da suke bangon jikin mu to irin wannan suna da wannan zumbutu zumbutun da yawa wanda muke kira da microvilli kuma amfanin shi shine yakan ƙara musu girman ƙasa haka yakan ƙara musu girman faɗin girman su ƙwayoyin halittar. yakan ƙara musu girma dai gaba ɗaya wanda muke kira da surface area